Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio Faransa. Hawa kabir ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ku mai farin jini na kaɗe-kaɗe da al'adu. Da jin wannan waka na san duk kun kosa ku ji bayani, amma ga masu jin harshen nufanci na san kun fahimci kashe kala ce ke waƙe asalinta tare da takaitaccen tarihinta. sai dai kamar yadda hausawa kan ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ga kashe kala nan da ƙarin bayani to bismillah alright alaikum suna na amina ibrahim amma an fi sani na da kashe kala ni mawaƙiya ce kuma ina fina-finan pawa kuma a nan dole ne in kana waka sai ka yi fim ko kudi ra'ayi ne a'a ba dole ba ne ba za ka iya yin fim za ka iya yin waka duk wanda ka gan you can go into shi ne za ka yi in ma ka yi fim din ne kana rawan kana wakan is all the same in za ka yi wakan ne zalla kana rawa is all the same kuma if you are not perfect in those side in fim din za ka yi zalla to duk wanda ka gande za ka iya amma ka gan ukun dai za ka iya ga baki ɗaya to alhamdulillah kuma na ga lura kamar waƙoƙin ku dole sai da rawa gaskiya waƙoƙin mu dole sai da rawa kin iya wannan rawa kenan da ake juye juye <laughs> gaskiya to ba zan ce ni gwana ba ce amma ina kokari alhamdulillah ko za ki iya gaya mana abin da ya ja ra'ayinki kika shiga wannan sana'a musamman ma dai waka to um, ni dai na fara ne ta fannin hausawa kafin na zo na fara a nan namu na nufi wood ɗaki na dai ba kowa ba ce shararriyar tauraro wannan da aka fi sani da fatima Muhammad ita ce ɗaki na a Kano. fatima Muhammad yar fim ke Yar fim ce. To ita ɗaki na ne ita ma ta samun ra'ayin son acting da kuma lokacin da nike tare da ita dai daidin tana tare da su Aliji nan to a gurin da na fara picking interest din wakar. Mm, Aliji ta kanin mijinta kenan ko? Eh kanin mijinta ne. Shi mijin nata ina kiran shi daddy na. Mm. Din ita Fati she like she's like a mommy to me. Mm, to me hada ki da Fati kina fiya ga ta Bahaushiya. To an kanuwan babana gida ɗaya suke da Fati Muhammad ta sanadiyanta na san Fati Muhammad. Sai Fati ta sami ra'ayin fim da waka. Eh haka zalika sai ta samu ra'ayin fim da waka. Ai ya zama na ma da aka gayyace su a wata wani guri haka kamar irin ana gayyatar su program sai ta ce mun to na yi wanka na bi su to sai na fara fita da su kenan wasu da yawa zaki ga sun ce ai wani shi ya ja ra'ayina na fara fim ko na fara waka amma kuma daga baya sai su ce amma suna kamar da na sanin yin haka ko kin taba da na sanin yin haka so ba zan iya ce eh ba ba zan iya ce a'a ba kin san komai na rayuwa dai akwai um, alhamdulillah dai to kin gani akwai advantage akwai daɗi kuma akwai ɗaci. don gaya miki daɗin shi? zan iya ganin daɗin shi a jikin ki tun ma da na zo kofar gidan ku <laughs> all alright ma mhm, na ga mota na ga gida ƙato na san cewa um, nasarorin da ke ciki ya fi ƙalubalen shi ko gaskiya haka ne baki ƙarya ba ko to a fannin mutane fa da kwa zauna zaman rayuwa akwai ƙalubalen da ke fuskanta saboda mu a can wuraren mu can Kano Kaduna wanda sai ga in yarinya tana waka ko fim ba ta cika wani ko anan ma haka ne to ba zan iya ce a ba because sana'ar ɗaya ce amma mu namu kin ga mu culture ne kin ga akan yawan ce kaman sibombo dancers mhm. wannan abin da ake cewa sibombo is an traditional title mm, kaman al'ada ce ta thank you very much mhm. kin ga kaman mu yanda muke fina-finan mu nan ba haka kuke yi a can ba yanda muke waƙoƙin mu a nan ba haka kuke yi a can ba kuna kuna ku sai an dance an rawa mu a nan ba haka kuke yi a can ba mu an fi sanin mu da native dance a rawan kugu Shi ne native dance din mu amma kin ga ya yin shi kaman a mai yiwa a ce Kano za a iya ci irin ana rawan iskanci ko irin suna something like that ai da na gani na ce why <laughs> to kin gani amma nan din mu mun dauke shi traditional dance ne because kin ga dutu a ce ki din mu it goes with the dance mm-hmm. kin yanda muke juya jiki in kungan kidan yana zuwa ga rawa ne ba wai haka kawai bane ba kin gani kuma an kama yi waka haka nan ba a yi wannan rawan ba sai a ci kai wannan ba su kware ba haka ne haka ne gaskiya kin wani bitin ba lalle bane sai kai rawa wani bitin goes to the eh, demonstration mhm. in kika iya mai yiwa abinda ake faɗa a cikin waƙoƙin if really bai je da ki rawa ba you can demonstrate din masu kallo ba kowa bane ke jin abinda ake waɗi ba. nan da yawa cikin ku wajen sana'an nan zaki ga iyaye ba su cika na'am da shi ba amma na san dai a nan dai kan yanda baba ya karbe mu ma na san ya ji daɗi wannan sana'a ko me zaki ce kai <laughs> to zan kin ga mu bari in ce bari na yi kwatanci da kaina kamar ni ne kafin na fara wannan harkan fina-finan gaskiya ban ji da daɗi ba na sha wuya sosai da kyar ma babanmu ya zo ya yadda kin iyayenmu kamar masu zuwa gun aiki haka suna jin da ake zagin mutane a ce mutan fim din nan in iska ne in kaza kaza kaza to su gani suke kamar masu yin wannan abun they are not from responsible family kin gani to waye manajan ki manaja na da ana kiran shi Umar is from Bidda Umar Richard Card sunan shi kenan to dan mun ga AZ na dauka ko shine manajan AZ producer na ne Niger State gaba ki daya Aminatu ya nuna kishi ya ne cile dan amina yaushe ne auren ki dan na ga mutane sai su ci a amina tana da kirki kuma amina ai mutuniyar arziki ce na san kuma irin ku dama ga kyau ga ilimi ga kuma iya waka na san dai akwai mm, samari da yawa <laughs> to alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan tambayan ba ke ɗaya ba ma zan ce mutane da dama kamar masoya na haka burin siyo a ce gashi nan amina tana ɗakin mijinta burin su yau a ce gashi amina yau an sa ranar bikinta amma duk abin da kike so keke Allah bai na'am da shi ba kina you have no option illa ki jira lokacin ubangiji ya kai amma dutse ne insha Allah in Allah ya duniya din annabi Muhammad insha Allah aure na ba zai wuce wannan shekarar da da annabi da alkur'ani very soon an dai samu masoyi kenan an samu masoyi gaskiya Sabarinha não

amma dai na san su na nufe sun san al'ada ne so dan ki waka ki rawa ba wani abu ne <laughs> to ga hausa fa masu kaunan ki to um abin da dai zan iya faɗa masoya na gabaki ɗaya is that um ine masu godiya thank you very very much mm-hmm. yanda suke so na ubangiji Allah ya saka masu da alkhairi ba ni da abin da zan biya su da shi illa Allah ya bar zumunci ni kuma zan iyakacin kokari duk abin da zan yi na bata masoya na rai ba za na so na yi shi ba inda kuma suka gan na yi abin da bai kamata ba ko bai dace ba don Allah su nemi namba ta su kira ni su yi man gyara because a rayuwar nan nobody is perfect we are still learning so don Allah abin da zan gaya musu yana kenan thank you ne masu godiya sosai ga goyon baya da suka bani da um, everything with their support ubangiji Allah ya bar mu tare ni kuma duk inda na gansu ko duk inda suka gani su nuna su masoyana inda dai suka gani daidin Allah su yi min magana su nuna min da cewa su masoyana ne ni kuma zan rungume su hannun kan da Islama amma ba ta yi ayi gaci sai fona yawa To da fatan kun ji daɗin kasancewa da kashe kala yar nufawa. Yanzu kuma sai mu je ga al'adunmu na gado. madalla a shirinmu na yau dai kamar makon da ya gabata har yanzu muna cikin jihar nija a birnin Mina na kuma ziyarci shugaban sashen nazarin al'adu da ke makarantar sakandare a unguwar tunga wacce muka tattauna da ita a kan yanayin bikinsu wanda a cewa nupede to bismillah hajiya sunana hajiya maryam abdulkarim shi dai hanifin nupede ana yin shi ne don dawo da kaɗan daga cikin al'adun gargajiya da ake yi don tunatarwa da al'adun iyaye kun a ah, muna iya cewa kenan 'ya'yanku ba ku koyar da su al'ada sai lokacin biki da yake al'adun duk sun ɓace yanzu nan haka amma ana kokarin a dawo da su kenan ba dai ku koyar da 'ya'yanku dai al'adu ba dai sosai ba gaskiya tunda yanzu da yawa abubuwan da aka koyar da mu sai ki ga yanzu eh 'ya'yan ma na zamanin an ce su zo su yi sai su yi ta ganin shi kamar old fashion ne so ba su a sanyi misali kamar kaɗan zuro abin wayan nan da suke sawa nufe da ka ba yaro ya ta sawa sai ce ya yi mashi nauyi tunda ana tafiya ne yanzu da canjin zamani to a nufe da dina kamar da me da me kuke nunawa da ake ganewa don na ga fulani di akan sa kayan fulani da kwariya a ci abinci irin na fulani fura da nono kenan to a nufe da din nan fa a fede muna sa zani da mutane da yawa suka fi sani da suna mai lido mu muna ce mashi egofara wani kuma mai bitalif muna ce mashi finigi ko kuma wani zanin nan da ake kira mm, dashawa ko so shi ake sawa to ya za a yi masu sauraro su gane yanayin wannan zani da kike bayani ko shi ne wanda ake daura ɗaya a sama ɗaya a ƙasa eh ne wanda ake daurawa ɗaya sama ɗaya ƙasa mai lido kuma an yi shi ne musamman da kamar dai 'ya'yan lido yadda aka yi gidan lido haka aka yi shi wanda naga an sajiya wanda aka sajiya na'am shi kuma bitalif din da muke kira finigi ganye ne aka yi a kai shi ma ɗayan ma ganyen ne amma shi an yi shi ne da reshe reshe kenan idan ba a samu zannuwa masu wannan dan ganye ganyen da kuma wannan abin ludo din ba nufe da ba zai yiwu ba gaskiya nufede din baya cika sai da wayannan zanin dan su ne ainihin zanin al'adu a kuma samu gwado wanda muke kira kwasa a daura a sama da wannan bakin abun wuya ko ja a sa inda aka yi shiga nufa dai an san yau nufe ne za a yi kwarai a samu gwadannan kuma kwasa a sa a kai a kan dan kwalin da aka cura to yanayin abinci fa da me da me ake dafa a lokaci. to kowa dai ya san nufawa da san miyan sansani shine miyan wake da tuwon shinkafa da kuma kunun nan da muke kira banga a wasu ana ce mashi kunun tsamiya da bambara muke yin shi na kwaruru to yanzu da yake bambaran kwaruru na da tsada sai suka juya da tawaska shi ma bambaran ake ce mashi amma muna ce mashi um, bambarayan ko na wake ko kuma tawaska nan da ake samu a ƙasa akasari yanzu shi suke amfani da shi in ba ka ba ainihin bambaran kwaruru shi ne na da na wake shi ne na nufawa da suke yi da shi wato dai idan ba idan muka je nufe da abinci kala biyu kawai kenan ake ci mm. da tuwon shinkafa miyan wake sai kuma wannan kunnin tsamiyan ko da ake da bambara na'am shine abincin nufa da aka san su da shi to amma na ga kulli kulli kuma a wurin eh to har da kuli ma suna ci ai wanda bai ci dan wake ba in bai ci bambaran ba sai ya ci kunun da kulli mm. abinci kala biyu kwarai to amma wani abu da naga ana ta rarraba dai ban san ko meye shi ba sai waragi sai waragi waragi shi kuma ana yin shi ne da idan aka tace kamu wannan dankon kamu na dawa ko na gero da shi ake yi a ba dusa ba idan an tace kamu kin san danko zai zauna a kasan kamu in ya kwanta kenan ya kwanta so sai a yaye kamu na saman shi starch din shine ake walage da shi da siga a sa madara ko a ba sa madara sa cucura a ganye na sayarwa sai ki ji shi da dan daɗi daɗi har da sun rake da yake an san nufawa da shan rake kuma ana noman shi a nan ƙasan duk wasu na kai shi wurin nufaidi mani mani kuma ai da aka ci shi yanzu ba mai cin shi sai kuma miyan emagi wato ya kuwa. shi ma ana ɗan yin shi a wurin nufedi suna da abinci dai kala-kala ya dangaci yadda karfinka yake wasu duk suna kakkawowa a yi shi a dafa a ci wasu ma hadda duka mai daddawa akwai wani irin miyan daddawa kuma da muke yi yake ga kaza ne amma daddawa za a jibga mashi kawai da barkono a miya yana da daɗin ci wani kuma muna sakwara don nufa ma na son sakwara musamman nufawan shiyan lafai din nan suna son sakwara sosai sai ki ga sai su ɗan yi sakwara sai a kai sai su ci to yanzu mun ji abinci da kuma yanayin kayan da ake sawa sai kuma me sai a yi raye-raye a ah, dama na sani nufa akwai rawa mm, raye-raye da kiɗe-kiɗe ana yi ana dan mamman na kuɗi a zauna a yi iyaye su yi 'ya'ya su yi jikoki su yi amma na ga a ranar nufe da din nan rawa ɗaya na ga an fi yi shine wannan rawan da ake juye-juyen nan to kila dai ba su sa kiɗin da za a yi wannan rawan ba da musamman nufa dai an san su da rawan kaɗa shine dai eh, suna kakkaɗa ana kaiwa na motsawa suna kakkaɗawa da girgirzawa na baya wato to shikenan rawan ku guda ɗaya dan ni rawan har na gaji da kallon shi. Oh shikenan fa rawan amma ai suna abin ga juyi iri-iri. Suna juye iri-iri su je ƙasa su je sama wani ma har faɗuwa za su yi ƙasa suna rawan. To a wani abun da kuma ya fi ɗaukan hankali na shine kin mazan wani irin shiga da suka yi. su ba hausa ba su ba nufa ba wani irin kaya ne wannan suka sa su suna sa kayan zamani ne su ba su fai damuwa da sa kayan al'adun ba su mazan namu nan ranar nufe dai kuma ranar nufe dai din ya kamata ku a ce sun sa ku don sunan sukan ce sa a tamfa ba al'adansa ba ne so ba su fai sawa gaskiya to kamar da me da me suke sa su sa shadda malum ko kuma yadi yadiddika da hulansu Na ga wanda ya ci zanzaro anya bai bata nufede ba to ya bata amma duk da yake so ba a kafa musu ba abin da suka ga dama suke sawa musu to yanzu wani kira zaki ga mutanen da suka yadda al'adunsu al'ada kan gaskiya babban abu ne musamman akan tarbiyyar da yara da abubuwan da ke faruwa a zamani idan aka koma ga al'adar nan ina ji yana da sha'awa kuma yana da tarbiyya a ciki kamar addini ne allah ya sa mu dace ina kiran iyaye zamani su kafa da karantar da 'ya'yansu da kan al'adunsu. To madalla tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a yau. A madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.